shi kuma urwa shine urwa ibn zubair ibn al'awam Aikun kun san az-zubair ibn al'awam sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kowane annabi yana da waɗanda Allah yake bashi su a matsayin hawariyawa ya ce ni hawari ɗina shine ne zubair ibn al'awam to shi urwa ɗansa ne kuma dan nana aisha do aka dan nana asma'u do aka jikan sayyidina abubakar ne ta wurin mahaifiyarsa kuma ɗaya yake daga cikin alfuka ha'us saba'a kusan akwai waɗanda ake ce musu alfuka ha'us saba'a daga cikin zamanin tabi'ai urwa yana ciki to urwa ibn zubair um, ya kasance a haife shi a madina amma ya rayu a madina ya rayu a basara ya rayu kuma a waɗansu wurare ya yi yawon duniya saboda ilimi ya yi karatu a wurin sahabbai musamman kuma na na aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce babbar malamarsa innarsa kenan sannan ya yi karatu kuma a wurin waɗansu daga cikin sahabbai sannan kuma bayan ilimi da fikihu da Allah ya bashi da ilimin hadisi da ilimin tafsirin alkur'ani sai kuma gashi Allah ya masa baiwa ya zama aya ne cikin ayoyin Allah akan tsoron Allah da tsananin kushu'i da yawan ibada wanda yana ɗaya daga cikin abun koyi a wurin ɗaliban ilimi ka zama kai koyi da irin waɗannan akan tsananin tsoron Allah da tsananin nagarta da aikin alkhairi duk wani abun da ya karanta sai ya yi aiki da shi ya ce shi bai san wani hadisi a duniya da ya haddace wanda bai aiki da shi ba sannan kuma allah ya ba shi baiwa <clears throat> ta haƙuri kan jarabawa kowace irin jarabawa ta same shi yana daga cikin abin da ake ruwaitowa na kushu'insa kamar yadda imamu zahabi yake cewa ya yi ciwon kafa ya kamu da ciwon da ya zama kamar kansa wanda dole sai an yanke kafar har tsutsa tana cin kafar sai aka ce wannan kafa sai an yanke ta ta ce kai co wannan kafa da ta yi ta aiki wajen neman ilimi yanzu za ta zama gurguwa aka ce sai an yanke ba magani likita ya zo ya ce da shi za mu yanke maka kafa gafar ta malam ya ce to ya za a yi sai ce ta malam akwai wani abin da muke bayarwa a sha mi ne kamar giya kenan sai ka fita a cikin hayyacinka sai a yanke ba za ka ji zafi ba sau da lokacin ba a ci gaba ba da yadda za a iya maka allura anesthesia ka fita a cikin hayyacinka ya ce shi muke bayarwa kuma ya zama lalura dole a yi maka wannan saboda in ba haka ba zafin zai iya sa mutum ya suma sai ce ni din ya ce ina ba zan sha ba aka ce to ya za a yi a yanke kafar dole a yanke ya ce ba damuwa za a iya yankewa idan kana so a yanke ku bari sai ina sallah kuma wallahi haka aka yi sai da ya fara kabbarar sallah likitan nan ya zo ya ja kafan nan ya sa wuka ya datse kafan nan suka ce wallahi ko murtuke fuska bai yi ba yana cikin sallarsa yana kushu'i sai da ya gama sallah aka ce ba kafafa kai za ka iya kwatanta wannan tunanin yana cikin wannan yanayi ana jinyar kafar sai aka zo masa da kafar a cikin kwangiri an yanke ta aka ce kaga kafar ka gafarta malam sai wani kuma wanda bai iya bada labari din nan ba ka wasu ana cikin wannan yanayin sai ce ga ta malam ai bayan wannan ma akwai ta matsala ya ce me ya faru ya ce ɗanka muhammad yana da ɗansa da ya fi so sunansa muhammad sai ce ai ya mutu ya faɗo daga sama sun hau suna menene ya faɗo ya mutu kuma ɗan da ya fi so kan da yake ja wanda yake ji cewa zai gaje shi wannan bawan Allah ga kafarsa a cikin kwangiri gashi yana gani tun bai riga gama jinya ba an zo an gaya masa wannan amma saboda kuwatu tahammul sai yake cewa inna allaha ya'lamu an ma tu biki ila ma'asiyatin qattu ya yake kafa ubangiji na yana shaida cewa ban taba takawa da ke zuwa inda za a saba wa Allah ba wa ana a'lamu matukar na sani sai dai in ban sani ba amma a iya tunani na ban taba kai ki inda Allah baya so ba aikin ki a wurina shine ki kai ni wurin karatu ki kai ni wurin ibada amma kin tafi ana gaya masa maganar ɗansa sai ce laƙallaƙina min safari na haza nasaba ya ce wannan tafiya akwai jarabawa sai ce mun gode maka ya Allah Allahumma kana li banuna saba'a ya Allah kasan ina da 'ya'ya guda bakwai fa akhadta wahidan wa abqaita li sitta sai ka dauki ɗaya ka bar mun shida wa kana li atrafun arba'a ya Allah ina da gaɓoɓi guda hudu hannaye biyu da ƙafafu biyu fa akhadta tarafan wa abqaita thalatha sai ka cire ɗaya kadai ka bar guda uku ya Allah na gode maka falakal hamd ya Allah kai abun godiya ne da kaga dama duka zaka karba da kaga dama ƴaƴan duka zaka karba ya ce wa aimullah la'in akhadta laqad abkait waka ya ubangiji na idan ka karbi wani to fa ka bar wani in ka ɗauki ɗaya, in ka bar shida wala inibtalait talama afait idan kuma ka jarrabe ni to shekara nawa kai kuma ina cin gajiyar lafiyarka shikenan iya maganar da ya faɗa kawai ya ci gaba da harkarsa wannan babban abun darasi ne a gare mu wani wallahi akan ya rasa abincin gidansa na rana ɗaya sai kaga duk duniya ta ji sai ya faɗa a rediyo talauci wace ce akan ciwo mutum ɗaya ko ba ma shine ma bai da lafiyar ba fa matarsa ce bata da lafiya ko ɗansa shikenan ya dinga zagin kowa kenan kamar su suka sa masa ciwo ya kamata mu rinka koya rayuwar magabata wallahi wallahi wallahi muna da sauƙi akan rayuwar magabata wajen jarabawa wannan bawan Allah me yi wa Allah in ba alheri ba amma ka ji yanda Allah ya yi masa kai me kai wa Allah na alherin amma Allah ya barka da yawa sai dan rana ɗaya kana fara abu kaza shikenan duk duniya kowa ta ji haƙurin da muke nuna wa Allah akan jarabawa idan ya mana ta gaza akan haƙurin da waɗanda Allah bai musu abin da ya mana ba suke nuna masa Allah bai ba su abin da ya bamu ba na dama da jin daɗi za ka ga wani daga cikin su fa wallahi akan neman ilimin da yanzu muke karanta wannan abu zur'a yake cewa na fita daga garin mu zan je neman ilimin hadisi ya ce na dinga tafiya a ƙasa ban da doki bana da raƙumi bana da jaki ya ce tun ina kirga kilomita ina kirga kilomita har sai da na kirga farsafi hamsin shine wajen kilomita dubu biyar kenan ya ce sai na je na kirge kawai ina ta tafiya neman ilimi kilomita dubu biyar saboda haka jama'a mu gane cewa akwai manya don haka idan za mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kawai idan muna son abun wurin Allah abun hannunsa wala mu ji tsoronsa kuma mu gode masa Allah ya cancanci a gode masa Allah ya mana ni'ima mai yawa wallahi ba za mu iya kidaya su ba amma kullum muna ta kidaya jaraba wanda yake mana Allah ka sa mu gode maka sannan kun ji an ambaci Fatimatu bintu Abi Hubaysh ita kuma wato ɗaya daga cikin Ah, Abin nan banil muttalib ne ba ya ce asadiyya tana da dangantaka ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta wurin kakanninta ba sahabiya ce kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina kuma tana ɗaya daga cikin ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu muhajiratin famtahinuhun to tana ɗaya daga cikin mata waɗanda suka samu jarabawa ta jinin istihala a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ta yi jinin istihala ta ce ta kai kusan shekara biyu ba ta sallah tana ta jira ya ɗauke shine daga baya sai ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai inni ustahadu fala atuhu ni fa ina ta jini fa bana tsarki ni fa na daina sallah a fa'adan usala yanzu shikenan ni ba zan take yin sallah ba saboda na ji an ce ba a sallah idan ana haila ni kuma kullun ina jini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ai wannan jinin da kike gani ba shine jinin haila ba inna damal haidi damun aswadu yu'raf jinin haila ai kuna gane shi baki ne ba irin wannan ja ba yu'raf akwai alamomin da ake gane shi idan irinsa ya zo to shine zaki daina sallah idan kwanakin irinsa sun kare to sauran kwanakin da kika ga jini ya ci gaba da zuwa wanda ba irinsa ba ki ci gaba da yin sallar ki ki yi alola kafin kowace sallah an ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa'idoji sai darasi na gobe idan Allah ya kai mu da fatar Allah ubangiji ya kai mu lafiya gobe litinin in Allah so zamu mu dora wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh